bismillahirrahmanirrahim wanda ya ce bayan haka malam don allah hakika nawa mace take da shi haƙi nawa mace take da shi akan mijinta kuma idan mutum matafiyi ne kwana nawa zai yi ya koma wajen iyalinsa haƙƙin gaskiya yana da yawa amma ni ba kasafai nake bayani akan haƙƙi ba ina ga aure fadlu ne da ihsanu inda kana son mace ka aure ta aure ka tana son ka komai za ta iya maka komai za ka iya mata ba tare da lissafin nawa ne nata nawa ne naka ba in ka jana neman haƙƙi sai an zo kotu sai a ce to me haƙƙinta amma ana zaman lafiya ko me za ka iya wa mataka har ma fiye da haƙƙin nata saboda haka haƙoƙin suna da suna nan a rubuce amma dai aure zaman aure fadlu ne da hisanu kyautatawa ne da kuma wato sadaukarwa sannan tafiya ɗin matar za ka tambaya idan na tafi kwana nawa kike ganin zan yi in na dawo ban cuce ki ba akwai wacce za ta iya haƙuri shekara wacce za ta iya haƙuri wata shida wata wata hudu wata wata uku wata ma wata ɗaya wata za ta ce gaskiya ma duk sati biyu ni ka dawo ya dangana ga irin matar so ba za mu iya cewa ga wata ka'ida sananniya ba sai dai a tambayi ita matar taka ita za ta faɗi abin da za ta iya haƙuri da kuma inda za ta iya juriya wanda ya ce malas ina son in yi sadaka zuwa ga kakana ya rasu da babana da kakata da yayana da yayata mace malam ko zan iya ba mutum ɗaya sadakan gabaki ɗaya zuwa lada e kwarai kuwa sadaka duk waɗannan kana iya ba da sadaka ka ce ladan ya kai gare su sawa'un sadaka ce jariya kama ka yi abin da yana nan moriyarsa za a dinga ci ko kuwa kuɗi ne ko taimako ne za ka wa wani da nufin cewa allah ya rubuta musu ladan wannan babu matsala mala ina fama da wata larura wadda idan ban yi a in bai ci abinci ba ko ya daure kamar zan fita hayyaci na kansa zai daure kamar zai fita hayyacinsa sai na ci abincin sannan zan ji to ai asibiti zaka idan ka je asibiti aka tabbatar wannan ciwon ba abin da za a iya masa magani ba ne to kaga azumi zai iya faduwa a kanka ka zama kenan mai larurar da muka faɗa mutum goma sha biyu da aka yi musu sauƙi su sha azumi daga ci akwai mai larurar yunwa akwai mai larurar kishirwa akwai mai larurar tsufa akwai mai larurar hauka akwai mai larurar yarinta akwai kuma mai masu jinin al'ada akwai mai shayarwa akwai mai jinin biki akwai duka mun faɗe su su goma sha biyu akwai matafiyi akwai mara lafiya to kaga kana iya shan azumi idan an gaya maka cewa wannan ciwon naka ba zai baka dama ka iya yin azumi ba sai ka dinga ciyarwa a bakacin wannan azumin wanda ce tambaya ta ita ce shin ya halatta ina yin zikiri yayin da hankalina da tunanina yana kan wani abu daban gaskiya an fi so mutum zai zikiri ya tara hankalinsa in ka ce subhanallahi ka halarto ma'anar ka ce Allah abin tsarkakewa ne daga mata da ɗa da jika da farko da ƙarshe Allah ba a jingina masa tawaya baya mutuwa baya bacci baya gazawa shi ya kowa shi ya komai baya bukatar kowa da komai a wajen kowa subhanallahi ka duk ta dauki waɗannan manonin in ka ce alhamdulillah ka halarto duk wata ni'ima da Allah ya maka ka shigar da ita cikin godiyar nan Allah ya yi ka ya baka lafiya ya baka ido kana gani wani bai da ido ya baka hanci kana shaka ya baka kaza to ka dinga halarto da wannan godiyar da kake wa Allah in ka ce wala ilaha illallah kana nufin ka dau alkawari ba za ka bauta wa kowa ba sai Allah ba za ka yi shirka ba ba za ka yi bid'a ba sannan ka ce kuma wallahu akbar kana nufin ba wani abu da yake girma a gurinka kamar Allah da haka kana girmama Allah kana girmama dokokin Allah kana girmama manzannin Allah da annabawan Allah da duk wani abu na Allah a gurinka mai girma ne to haka ake so ka dinga halarto da ma'anonin amma kana kana haka kana kana waya kana kallon game kuma kana subhanallah walhamdulillah kana kana waso kuma kana subhan dan Allah ko babban mutum ne yanzu kuka zauna kuna tauna da shi ka je fada sarki za ka karɓi wani sako ko za ka ba da wani sako sai ka ɗauko waya haka kana na'am ina jin ka mai martaba na'am don allah fadawa in ka ci sa'a me za su yi ma ko ka je a ce an gayyace ka wato mai girma gwamna ko mai girma shugaban kasa, ko mai girma ciyaman ya gaice ka za ku tattauna wata babban magana kawai sai ka ɗauko waya ka kana wasa eh, ina jin ka Mustapha Razda eh haka ne fa gaskiya ne ita oke dan Allah ka yi mutunci ko kuma sirikinka ne ka je gaisuwar sirikai baban yarinya ya fito da abokinsa kuma kai ka zo da abokinka za ku gaisuwa ka ɗauko kana yau baba ina jin ka dama na zo ne mi mu gaishe ka kuma mu mu ga dan Allah wannan shi ne misali to yanzu Allah fa Allah kake wa zikiri kuma kana wani abu ai ka aje komai kawai ka kalli gabas subhanallah alhamdulillah ko kana abin to hankalinka yana kai wannan hudurul kalbin shine sirrin cin nasarar zikirin yasa wani zai faɗi la ilaha illallah dubu wani ya faɗi ɗaya sai ɗayansa ta wuce dubu. saboda ikhlasin da yasa aka faɗe ta ya ninka na wancan da yawa to ka a sa Allah ka sa Allah ka dinga halarto da girman Allah a zuciyarka ganin girman Allah din nan da ƙaunar Allah da kwaɗayin rahamar Allah da tsoron azabar Allah da sa ikhlasi da fifita duniya kalla me yasa aka ce in ka zauna da mutanen kirki zaka koyi abu shida na farko zaka koyi ambaton Allah zaka koyi zaka koyi kaunar Allah zaka koyi wato girmama Allah kuma zaka koyi bin dokar Allah kuma za ka fifita lahira a kan duniya hmm? sannan kuma za ka koyi wato me ake kiransa halaye masu kyau wanda za ka yi zama mutane da su su da haka mutum ya haɗa hankalinsa a karamakalla wani ce malam ina godiya gare ka ga 'yan uwa baki ɗaya shekarun baya na rubuto takarda akan a taya na addu'a allah ya shirye ni akan wani babban laifi da nake aikatawa to malam yanzu allah ya nisantar da ni akan wannan laifin don na yi wajen shekara biyu rabon da na aikata wannan laifin allah ya ci gaba da kare ni da dukkan musulmi baki daya to muna fata allah ya ci gaba da kare mu da kai baki daya allah kuma ya sa wa'azi ya dinga mana tasiri idan muna yi allah ya sa mu kara in muna kuskure allah ya sa mu rage kamar yadda aka shina yau babban malaminmu dr ahmad bamba biyu ke allah ya karɓi ransa a wannan rana ta juma'a kuma an yi jana'izarsa ɗazu bayan an yi sallar juma'a a masallacinsa na na darul hadith ta wannan rana rana ce da ya kamata mu yi masa addu'a kuma mu roƙi Allah ya saka masa da alheri bisa hidima da yawa addinin musulunci yau hudu kenan ga watan shida kuma bakwai ga watan ɗaya a kamar yadda ya zo an haifi dr ahmad bamba biyu ke a shekarar 1940 kuma ya rasu a shekara ta 2022 shekara 82 kenan waɗannan shekaru na dakta 82 wadda yake wata yakan ce sun faka ko ƙasa da haka amma dai shine abin da ya zo rasmiyan ya yi su ne gaba ɗaya ƙarar da su wajen neman ilimi da ba da ilimi wanda suka saba kamar mu da muke yawan zama da shi in yana gaya maka wahalhalu da tafiye-tafiye da zamansa a madina da karatu lokacin da yake jawa hamad al-ansari karatu da kuma zamansa a BUK da haɗuwarsu da Dr. Aminu Din da komawarsa BUK da kafa Darul Hadis za ka ga gwagwarmaya ce aka shata ta ilimi sannan kuma Allah ya azurta shi da haƙurin koyarwa wanda ya haƙuri ya zauna a tsawon shekara talatin ya koyar da sahihul bukhari da sahihu muslim da abu daud da tirmizi da nisa'i da ibn maja waɗannan su ake kira kutubu sitta su ne usulu sunna duk ya karantar da su sannan ko bayan ya gama karantar da su ya shiga muwadda imalikin irin su sunan na darimi da yanzu wanne ake yi sharhu sunna na bagawi ne ko to saboda haka kun ga ba abin da za a ce dokta sai dai a yi masa addu'a Allah ya karɓi waɗannan ayyuka da yayi Allah kuma ya ba shi gidan aljanna kuma alamomi guda uku duk alamomin da suke nuna cewa lalle ana sa masaran dacewa na farko haƙurin karantar da sunna da ɗaukan shekaru ana yi duk wanda ya san shi bai san shi da ko ba sai haddathana me ma'anan haddathana ka gani saboda yawan karanta hadisin annabi sallallahu alaihi ake kiransa haddathana to kun ga wannan shaida ce mai kyau cewa da hadisin annabi aka san shi sannan na biyu Karantar da ya tana nan ta bazu a duniya ta wuce najeriya ta wuce afirka da mutane da yawa sun sha mun waya daga kasashe su ce da allah suna son a tura musu kasussuka da cds na dokta za a dinga sawa a gidajen talabishin da gidajen rediyo da sauransu kuma ne masa magana ce duk wanda ya nema a bashi shi da kansa ya taba sawa aka bugo da yawa aka kawo min ne ta rarrabawa mutane masu sha'awar sa karatuttuka a gidajen rediyo da talabishin to kun ga wannan shine sannan na uku rasuwarsa ranar juma'a da kuma irin adadin al'umma da suka halarci jana'izarsa daga ko'ina ranar juma'a akwai bisharori da yawa akan wanda ya rasu ranar juma'a sannan kuma ga yawan mahalarta jana'iza wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da mutum arba'in suka yi masa sallah duk ba sa shirka suka ce allah ka yi gafara to mutum arba'in din nan Allah ba zai ce ku arba'in ba kwa shirka ku ce unwawa na gafara in ƙi masa ba ɗabi'ar Allah ba ce idan ko mutanen sun haura ɗari to na ko ba sharaɗin wannan in dai mutum ɗari kowa ya shiga sau ya yi alwala ya ce Allahumma gafirhu warhamhu to ba za a rasa mutum ɗaya da Allah zai ji wannan roƙo da ya ba to kuma balle dubunnan mutane wanda kowa ya gani yadda aka taru bayan an yi sallar juma'a aka yi masa sallah to muna fatan Allah ya fi masa Allah ya ji kansa Allah ya sa ya huta hidima da yawa addini da sunna Allah ya karba wasu lokuta zan ba ku wasu kisoshi guda hudu na haduwanmu da shi da wasu abubuwa da suka faru za ku ji da yawa a karatu yana yawan ambatan na akan wasu abubuwa da suke tasowa to za ku ji wasu abubuwa masu darussa a ciki masu yawa musamman a lokacin da wasu ka kai kara cewa ya kamata a fitar da dokta daga najeriya saboda ba dan najeriya ba ne to za ku ji irin amsoshi da bayanai wasu ma suna da tsofaffin laccoci na da ne masu yawa akan wannan ha allah ya sa wannan ya wuce da kuma mu na zuwa wajen tambari yabo lokacin da wasu suka kai ƙararsa kuma aka so a wulakanta shi so ya samu labari ya ce lalle a kira wani duk inda nake muka je da ni da dr bashir da malam abdulhab da malam pakistan da malam abin nan ah, mu'azzam khalid da sauran manyan malamai waɗanda aka je kuma allah ya sa aka yi nasara aka kashe wannan maganar kuma daga nan allah ya ƙara masa ɗaukaka shi kuma wanda ya niyan wulaƙanta shin allah kuma ya ƙasƙanta shi to wannan duk ya nuna mana cewa wannan bawan Allah Allah ya yi masa rahama ya ji kansa kurakuran da ya Allah ya yafe masa ayyukan da ya masu kyau kuma Allah ya karba Allah ya sa yana gidan aljanna wani abu kwaya ɗaya da zan faɗa shine dalilin mallakan mota ta ta farko Dr. Ahmad ne ta da wasa wannan ba ina zuwa gurinsa muna gaisa sai na je a mashin na naɗe kafa wando na ɗaya haka na faɗi ne sai na goge akan gwiwa ta na to da na je sai ya ga alamar sai ce lafiya sai ce a'a na shigo tsakanin mota da mota ne sai wani ya karci babur din nawa sai na faɗi shi ne sai kafata ta goge sai ce san bai kamata ka dinga hawa babur ba bai kamata ba ya ce ka jira ni nan da sati mai zuwa za mu yi magana sai kirawo alhaji yusuf fantiya sai ce muna so za mu saiwa malam daura mota ka ba da gudunmuwarka ya kira wani ya kira wajen mutum hudu ko biyar sai da aka hada kudin sai kirawo makoci na alai suleiman ya ce masa to akwai maganar da muka yi za a siyo malam daura mota ku zo karbi kudin aje a siyo ta ce mota ta farko da na fara mallaka wata toyota starlet ita ce ko corolla ce ko starlet ce starlet eh yawwa mai ruwan zuma kwarai da gaske kwarai da gaske to wannan shine na je kuma na gaya masa bayan na hau motar na je ya gana a mota kuma sai ya shiga ciki ya ɗauko wasu kaya masu irin na sarauta ɗin nan kala hudu ya ce min wannan kuma ka dinga sawa sannan na uku ya ce min duk sanda na ganka ka yi rawani yasa ga waɗannan suna ga duk sanda za ni wajen dokta sai na aje rawani na a cikin mota da alkyabba da ya gani sai ci hap ina rawanin kai na alkyabba ci akrama kallah Allah ce muke ka to duk sanda za mu sai na sai na ajiye da yake ni ko bana son sa alkyabba da rawani kowane lokaci sai ya bani alkyabba ya bani rawani ina jin rawanin da dokta ya bani da alkyabba da hula ta sawa kuma ya sha naɗa min rawanin ma wakwai lokacin da ya sama profesa ahmad murtala ya ce naɗa masa suka naɗa mu to da mun fito na fito in kwana biyu sai in cira abu na aji to sai na basta a mota duk sanda za ni sa sai in sa alkyabbar sai na ɗara wani je sai ce haba ko kaifa <laughs> da na rabu da shi sai nan naɗe sai aji a mota to dokta yana da waɗannan abubuwan masu abubuwa masu ban sha'awa da san ɗalibai da san da da san karatu haka lokacin da zan koma a gombe a gombe da yan gombe suka zo yan gombe suka zo 98 to suka ce suna son fara tafsiri a gombe da na ce to akwai mutum uku waɗanda sai an gansu tukunna an nemi shawararsu kafin na fara zuwa gombe tafsiri da dr aminu din abubakar da dr ahmad biuke da sheikh abdulwahab na ce sai an yi shawara da waɗannan saboda haka sai da 'yan gombe suka zo suka je suka zauna da su tukunna suka ce sun amince sannan na fara zuwa tafsiri gombe a tsawon shekaru ashirin da yanzu da nawa kenan da uku ko da hudu ko da uku kenan yanzu ina zuwa gombe to Allah ji kansa ya yafe masa Allah ya sa ya huta Allah ya karbi kyakkyawar shaidar da ake bawa a kansa da hakurin koyarwa kuma Allah ya yafe makurakuransa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik